wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki godiya wanda ba ta da iyaka godiya ta farko godiya ta ƙarshe lahul hamdu fil ula wal akhira wa lahul hukmu ilahi turja'un ya ba mu dama a yau din nan mun kammala karatun wannan littafi na umdatul fiqh na imamu ahmad ibn Abdullahi ibn kudama wanda muka faro shi tiryan tiryan tun daga kan babin farko har allah muka gama dukkan karanta wannan abuwabul fikihi na wannan littafi muna godiya ga allah maɗaukakin sarki <coughs> hakika wannan ba ƙaramar nasara ba ce kuma ba ƙaramin wato samun dama ba ne allah ya ba mu dama a ce mun karanta littafi kuma littafi na fiƙihu daga farko har Allah ya sa muka sauke shi dole ne mu yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki shine macancancin godiya akan kowace ni'ima ni'imomin Allah a kan mu ba su gushe ba suna ƙara yawaita waɗanda muke da su a baya ba za mu iya ƙidaya su ba ballantana kuma waɗanda suke zuwa mana a yanzu ko za su zo a gaba sannan kuma muna ƙara salati da salama ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi sallam wanda dukkan abin da muke karanta wani addini muna cin albarkacinsa ne <clears throat> shi ya karantar da mu shine kuma tushe da ginshiki na karantar da al'umma ya shafe shekaru 23 ba dare ba rana bayi da privacy bayi da wani abu nasa na mallakarsa komi na al'ummansa ne tun daga kan dukiyarsa har zuwa lokacinsa duka na al'ummarsa ne duk abin da muka karanta muna cin albarkacinsa ne shi ya ɗora mu a kai kuma ya ce mu zamo magadansa a kan wannan hanya allah ka ƙara salati da salama ga fiyayyen halittanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> wannan karatu da ikon allah ba shi ne farkon karatunmu ba a wannan masallacin mun samu dama da ikon allah mun yi karatuttuka kala-kala mun yi karatu a ɓangaren aƙida mun yi karatu a ɓangaren alƙur'ani mun yi karatun tafsiri mun yi karatun hadisai ko mun yi karatun fiƙihu daga cikin abin da muka yi na aƙida mun karanta littafin usulun salasa kuma mun sauke shi yana cikin abin da muka yi na farko-farko a wannan majalisi mun yi karatun muƙaddimar risala shi ma akan aƙida ne domin shi ne ginshiki da shi ake farawa shi ma wani alhamd mun sauke shi gaba ɗaya sa'an nan kuma mun yi karatu na alƙur'ani wanda shi ne aka fara buɗe majalisin da shi na karantar da karatun alƙur'ani ɗin tilawatan sannan daga baya muka zo muka shigar da tafsiri a ciki wanda muka faro daga surori na ƙasa muka rinka hawa har Allah ya sa muka gama muka gama izu goma a cikin shekaru da muka ɗauka wannan ba ƙaramin nasara ba ce kasancewar a cikin ƙananan surorin nan kowace sura darasi ɗaya muke bata wata suran ma sai an kasa kashi biyu amma a ce a gama har zuwa izu goma wannan ba ƙaramin nasara ba ne muna godiya ga Allah kuma duka tare da tafsirinsa sannan mun yi karatu kuma na daurori ina tuna cewa mun yi daura akan hadisan cikin bulugul maram waɗanda suke cikin kitabun nika ina tuna cewa mun yi daura na kitabun mu'amalat a cikin littafin nan na sheikh nasiru sa'adi na fikihu sannan kuma daga baya ne muka ɗauko wannan littafi shi kuma tun daga farko gashi allah maɗaukakin sarki ya sa yau mun kammala shi muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wannan masallaci muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama muka raya wannan sunna a wannan masallaci dama manufar masallaci kenan a raya shi ta harkar abin da ake gani a ido na abin da masallaci ke bukata sannan a raya shi kuma na fuskar abin da masallaci ke yin daraja da shi shine sallah da kuma ilimantarwa to muna godiya wa Allah da ya bamu dama muka zama cikin waɗanda a sanadiyar mu aka raya wannan masallaci ta hanyar karatu ba mu taɓa yankewa ba tun daga lokacin da muka fara wannan karatu shekarar 2007 bayan dawowa ta daga madina kenan ko lokacin da na tafi karatu a malaysia karatun baya tsayawa domin duk lokacin da na dawo hutu muna ɗorawa sai ya zama kamar kawai in na tafi ni ne an bani hutu amma shi majalisin yana nan muna godiya ga allah maɗaukakin sarki akan wannan waɗannan nasarori da muka cimma ba za su iya tabbata ba inda ba don wato yardar allah da gudumawarsa ba sa'an nan sai gudumawa ta waɗansu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kan irinsu la Allah man la nas duk wanda baya godiya wa mutane baya godiya ga Allah to haka dole mu yi godiya gare su muna roƙon Allah ya gode musu da kansa amma mu ma saboda tallafa mana da suka yi duk wannan abin da muka yi ba za mu iya yi mu kaɗai ba sai da tallafawarsu waɗansu sun tallafa da dukiyarsu waɗansu sun tallafa da iliminsu waɗansu sun tallafa da lokacinsu waɗansu sun tallafa da shawarwarinsu waɗansu kuma da yawa sun tallafa wajen zuwa a ga wurin yana raye a ga al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna jin karatu bangare na farko da zan fara gabatar da wannan godiya gare su su ne kwamitin wannan masallacin wannan kwamitin masallaci ba abin da zan ce musu allah maɗaukakin sarki ya taimake ni da samun abokan aiki a ko ina na je akan harkar addini ina godiya wa allah akan wannan saboda duk wanda bai gode wa allah akan wata ni'ima ba to ya zama mai butulci na yi limanci a masallacin usman dan fodiyo masallacin Kaura sannan daga baya na koma masallacin atbu har zuwa yanzu nan ban taɓa samun matsala da 'yan kwamitin masallacin da nake jagoranci a wurinsu ba ko a jini muna hayaniya da su ko a jini a mumbari na faɗo ne abin da suka yi ko su su ce na yi abu kaza ba daidai ba wannan taimako ne daga allah Allah ya maka muwafaka ka je harkar addini kuma ya zama ra'ayinku ya zo ɗaya da na mutane ba ku samu matsala da su ba to haka kuma duk inda nake karatu ban taɓa karatu a wani wuri muka yi faɗa da 'yan kwamitin ba ban taɓa karatu a wani wuri na samu matsala da wasu ka ce ba mu gamsu da kai ba ka tashi ka ba mu wuri duk inda ka je kana karatu ba masallacin ka bane akwai wanda suke jagoranci a kai don haka ni a gani na alfarma aka mun da aka bani dama na fara karantarwa a wannan masallaci inda kwamitin nan sun gara mara su ce ka naɗe kayan ka tattara ka ba wuri ka koma wani wuri don ka a baka dama ka baje hajar ka isar da saƙonka shi ma wannan abu ne da ya kamata ka gode duk wanda bai gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba ina godiya ta musamman ga wannan kwamitin masallaci tun daga kan limamin masallacin nan na farko malam mu'azu gidado Allah ya saka masa da alkhairi tare da shi a nan a gabana yake zama muka fara karatun qur'anin da muka fara kuma da shawararsa muka fara zuwa limamin masallacin na yanzu kuma shugaban wannan majalisin shine barista al-mustapha suleiman hassan allah ya saka masa da alkhairi tun daga wancan lokacin har zuwa bayan tafiyan malam mu'azu har zuwa yanzu kullum da shi ake karatun nan kowa ya san wurin zamansa a sahun gaba kowa ya san wurin zamansa a can inda zai koma yana sauraron karatun muna fuskantar juna da shi wannan masallacin shi yake limanci inda zai bi da kullum in zo sai in je sahu in yi sallah kafin in zo in yi karatu amma zai bani kujerarsa ta limanci in yi sallah sannan kuma ya je zauna ya saurare ni shi ma malami ne da zai iya karantarwa amma tawadu'unsa ya sa zai zauna a yi da shi har ma ya yi tambaya in ka samu irin wannan goyon baya ka fi samun damar da saƙonka zai fi isa saboda kana gani cewa mutanen da suka sani irinka su ma suna sauraro saboda a ce an ma ne zalla kake karantarwa sannan kuma ina kuma godiya ta musamman da girmamawa ga dattijai na sha a cewa na fi jin daɗi in ga dattijo ko mutum ɗaya ne sama da in ga samari goma a gabana saboda duk inda dattijo yake in ka ga ya saurare ka to kai kanka wannan ya ishe ka ka auna hankalinka saboda dattijo ba zai saurari magana yaranta ba inda a ce yaranta muke a nan ba za su zauna ba kuna gani shugaban kungiyar jama'atu izaratul bida wai kamatu sunna wannan dattijo na kwarai tare da shi ake karatun nan da shi da manya-manyan dattijai waɗanda suke shugabanninmu ne kuma iyayenmu ga wurin zaman su nan waɗansu daga cikinsu min man qaza nahbahu wa min man yantazir waɗansu ma Allah ya musu rasuwa tare muka fara wannan abun da su kuma har yanzu haka muke inda ba gamsuwa ba wallahi za ga dattijai duk za su watse sai a barka da yara idan hamasa kake koyarwa wanda za a yi takabbara ana ihu to sai a barka da yara suna ta zuga ka amma in ka ga dattijai suna sauraron ka to akwai alaman kai ma abin da kake faɗa wato sun gamsu da shi ne kuma haka yana zama maka linzami <clears throat> ta yanda mu ma yana taimakon mu ta yadda in ka zo karatun zalla za ka faɗa tunda ka san in suna irin nan ba za ka yi wargi ba to gaskiya tsakani da Allah ina jinjina gare ku kuma ina jin daɗin kasancewarku a gabana yana daɗa ƙara zama mun linzami akan yanda ba zan rika kaucewa ba sai zama karatun da kuka zo ji kaɗai nake yi Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi sannan godiya ta musamman kuma <clears throat> Alhaji Abdul Abdulmumini mai shanu wanda shi ya gina wannan masallacin Allah ya saka masa da alkhairi wannan alkhairi duka da muka zo muka taru anan don alkhairin dukiyarsa ne wanda kamar yadda na sha faɗa ba wani mutum da na ci <clears throat> albarkacin dukiyarsa kamar alhaji mai shanu Allah ya saka masa da alkhairi gashi shi ya gina mana wannan masallacin kuma a nan masallacin muke karatu kuma duk lokacin da na fara ban taba canza masallaci ba walillahi alhamd kuma in na zo nan ina ji cewa a gida nake saboda masallacin namu ne Allah ya saka masa da alkhairi <clears throat> sanabu na gaba shine wato <clears throat> waɗanda suke zuwa su saurari karatun nan akwai waɗansu matasa da na sani waɗanda duk idan dunan da suke kusa kusa da ni din nan tun daga ranar farko nake ganin su kuma har yau ban daina ganin su ba ba su canja ba ma da baddalu dila. irin waɗannan su ne karatun za su zo da littafi su buɗe mu yi karatun nan tare muna bi tiryan tiryan tare da su kowane mutum da yake karantarwa irin waɗannan yana jin daɗin ganin su saboda ya san da cewa in ya faɗi karatun direct yake zuwa kansu kuma irinsu ne za su je su koya wa wasu kuma dukkan mu wanda yake karantarwa yana fatar shi ma Allah ya sa waɗansu da suka je a wurinsa su je su karantarwa wasu mu ma aidu a wurin wasu muka karanta to kuma albarkar karatu da haka ne ya zo har kanmu inda a ce waɗanda suke bayan mu sun riƙe da bai zo kanmu ba to mu ma yanzu in muka riƙe ba zai je kan wasu ba don haka ina ba irin waɗannan ɗaliban ilimi na kusa da ni muhimmanci kwarai da gaske saboda na san da cewa duk abin da suke yi a nan su ma za su iya kaiwa gaba da kuma waɗansu daga cikin mutane wato wanda za su zo su zauna kullum suna jin karatun nan waɗansu zauna a waje ni ban ma san suna zuwa ba sai dai daga baya ne zan ji cewa ai yi magana akan kaza ka yi magana akan kaza lokacin da a nan ban san da cewa suwaye da waye suke sauraro na ba amma akwai mutane da yawa akwai mata ma waɗanda suke zuwa su zauna a makota suna jin karatu in suka rubuto tambayoyi muke gane cewa ashe sun ji abin da muka ce to irin waɗannan dole in yi godiya gare su Allah ya saka da alkhairi inda kun watse karatu da dukkan ma'aikatansa musamman kuma malam adam wanda shine yake zuwa yana ɗaukan mu a cikin na'ura kuma shine mai hidimar tura karatun nan duk lokacin da kaga an sa karatun nan to aikin malam adam ne shi zai ɗauka a nan kuma shi zai tura ya ce a sa tsakani da allah sunna tv ba abinda za mu ce mata ba mu taɓa biyan sunna tv ko kwabo ba duk karatun da kaga ana sawa din nan wallahi ni dai ba a taɓa tambaya ta mu bada ko kwabo ko in ce wa wani ya bada kwabo ba kuma an sa karatu an sa tafsiri an sa wannan karatun sunan masallacin anas bin malik ya je ko ina a duniya ta hanyar sunna tv la yashkuru Allah man la yashkuru nas idan ba mu yi godiya ga sunna tibi ba ba mu gode wa Allah ba Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi sana abu na gaba su ne waɗanda muke yin aikin karatun nan tare da su tun daga kan su kwamitin karatun da kuma waɗanda suke jamun baki shi babana isa abdullah tare da malam abdulaziz waɗanda su ne suke jan karatun nan da kuma malam lukman wanda ya rika jan na atbu shi ma anan ina tsammani ya taba ja waɗannan bayan allah ba abinda zan ce muku sai dai allah ya saka muku da alkhairi tare da ku muka fara kuma tare da ku allah ya sa har muka kawo yanzu ban taɓa biyan kowa komi daga cikinku ba duk abin da kuke yi saboda allah ne za ku zo ku zauna kuma ku za ku sai mai da kanku ku zo ban taɓa cewa wani ku daga cikinku menene ya kai ka zo ya kai kowa kawai shi ya san yadda zai iya zo kuma ku zo ku yi karatun mutane su amfana ba mu taɓa ganin ran da aka samu cikas babu ɗaya daga cikin ku ba Allah ya saka muku da alkhairi sauran yan kwamitin na waɗanda suka rinka taimaka mana a nan waɗanda kullum in zo su ne za su je su karɓe ni tun daga zuwa na har zuwa tafiya ta da malam musa mai yawan sanarwa kullum da da ɗaya malam musa ɗin da malam ahmad a nan da wato sauransu dai dukkan waɗannan bayan Allah waɗanda tare da su muke wannan aikin kuma ba su taɓa gajiyawa ba Allah ya saka musu da alkhairi ba zan manta ba da 'yan social media 'yan social media su ne waɗanda suka sa karatun ne rinka watsuwa a duniya wanda ɗaya daga cikin abin da ya ƙayatar da ni shine da na gaya muku wata rana wani na haɗu da shi a filin jirgin sama a togo ba ma sani ba yana wani wuri ne na sai da abu kawai hango ni sai zo ya same ni ya ce wallahi bai taba gani na ba ko bai taba tsammani zai gani a nan ba ya yi ta roƙona don Allah mu shiga cikin gari ko awa ɗaya mu yi kafin in tashi don na tsaya a transit ne ya kira mutane su zo su gani shine ya nuna mun littafinsa na umdatul fiqhi da kuma abin nan ɗinsa ya ce idan aka tura wannan karatun ya ce duk lokacin da aka tura zai je tara ɗalibansa shi kuma shi ma ɗalibin ilimi ne zai je tara ɗalibansa sai ya saurara sai je danna musu suna ji suna karatun tare yana daɗa biya musu kuma suna jin sharhin da ake yi daga baya da muka zo aka fara yin live stream sai ya zama da su da waɗansu da yawa lokacin da muke yi inda da kuka gani ana yi a nan sai su je su ma su kafa majalisi yadda kuke zaune a nan a gabana haka su kuma za su je su sa screen su ma suna kallo da littafin su suna haka ana da irin wannan a togo ana da shi a ghana ana da shi a kamaru ana da shi a nijar ana da shi a ko'ina tsakani da allah wannan alkhairin da muka yada da taimakon ku 'yan social media ka tabbatar da cewa ba kaɗan ba ne allah ya saka da alkhairi haka waɗanda suke jagorancin irin waɗannan social media da kuma waɗanda suke jagorancin yada karatun nan a wurare da yawa mutane suke bi a kusan kowane ɓangare na duniya kuna ganin muhammad abu islam har nan ya zo daga turai duk da cewa da ba mu taɓa ganin juna da shi ba na je turai ne ya taso daga inda yake a belgium ya zo har wurina kuma ya gaya mun abin da yake yi na maganar tattara karatu da wawwatsa shi ko yau ma mun yi magana da shi da alhaji ahmad richby wanda yake germany da malam awwal abu abdulsalam wanda yake wanda yake america da malam baban gida jidda wanda yake saudi arabia duk waɗannan suna tara karatun na in muka yi su kuma su watsa wa mutane da yawa a irin waɗannan wurare shi yasa zaka ga mutane suna turo tambayoyi daga wurare daban-daban a duniya waɗansu su karɓi lamba suna kira na suna yin tambaya ko su faɗi wani sako saboda abin da suke samu na wannan karatun da ni ba ta hanya ta ake watsa ta ba to kaga duk waɗanda suka yi wannan aiki dole ne mu yi musu godiya kuma mu roƙi Allah ya musu godiya da kansa sannan kuma ba zan sannan da kuma abokai da 'yan uwa a wurare da yawa na kasashen afirka kamar yadda na faɗa waɗanda ba za a iya kidaya su ba malamai na ba zan manta da su ba waɗanda dole in yi musu addu'a ta musamman waɗanda na karanta wannan littafi a wurinsu da kuma waɗanda na amfana daga gare su ko kai tsaye ko ba kai tsaye ba akan abubuwa da yawa na matsalolin da muke karantawa a cikin wannan littafi malami na farko shine babban malamin mu Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Ash-Shankiti Allah ya masa Allah ya kara masa daraja Allah ya kara masa imani ya sa ya gama lafiya babban malamin mu ne a Madina wanda a gaban sa muka zauna muka yi karatun wannan littafi kuma ya karantar da mu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga nan ne na ji wato shauƙin cewa in Allah yadda sai na karantar da wannan littafi Allah ya saka mishi da alkhairi sauran malaman da suka karantar da ni fiqihu dr ibrahim jalo jalungo allah ya saka masa da alkhairi malami sheikh abubakar muhammad muhtar yola da malami na malam shaya uyu sha'u gashi nan anan a bayana da malami malam ahmad tijjani wanda shi ma yakan zo lokaci ya zauna ma a can baya to gashi nan anan da duk manya-manyan malamai da na san da cewa da goyon bayansu da karfafa gwiwarsu ya sa muka yi abubuwa da yawa kuma waɗansu abubuwan za su rikita ni ma in kira in tambaya me ya kamata in fassara kaza ko in yi bayani a kaza in samu warwarewa daga gare su Allah ya saka musu da alkhairi abokai na ma waɗanda suka yi tasiri akan wannan karatun suna da yawa dr usman ibrahim giya ɗaya wanda ya tashi yanzu a nan saboda yana da uzuri yana da program a gidan talabijin na nta malam abubakar musa giya ɗaya abokina dr hamza abubakar shi ma da yake nan baya ibina kuma abokina kuma shakikina malam umar shehu aliyu abokina ɗan uwana malam shitu muhammad abokina kuma sirikina malam muhammad bako limamin kaga dama da da sauransu daga cikin irin waɗannan malam umar dr umar garba dokaji wanda idan ba ku manta ba shi ya zo ya zauna a nan ya ce a fara rikodin din karatun na lokacin ina hana rikodin to duk irin waɗannan gaskiya gudumawar da suka bayar wajen sa wannan karatun ya tabbata da kuma malaman da suka kakkawo ziyara a nan daga nesa kamar shek Salisu Garba da ya zo daga Nijar da shi da tawagarsa kamar waɗansu abokai daga Kano da suka shasha zuwa Malam Abubakar Abdulsalam da sauransu duk irin waɗannan abokan arziki waɗanda kai ma kana ji suna karatu a wani wuri su ma su karfafa maka gwiwa akan naka har su kawo maka ziyara abu ne wanda ya cancanci yabo da jinjinawa Allah ya saka da alkhairi to waɗannan su ne kaɗan daga cikin waɗanda lokaci zai bani dama in ambaci sunayensu dukkan wanda ban ambaci sunansa ba musamman kuma waɗanda na san ba za su so in faɗi sunansu ba cikin waɗanda suke tallafawa wannan majalisin da kuma wannan karatun waɗanda za a yi tare da su cikin makwabtan masallacin da masu zuwa wurin karatun waɗanda kullum suna sa kuɗinsu a yi hidimomin abin da ya shafi masallaci ko a yi abin da ya shafi karatun nan allah ubangiji ya saka musu da alkhairi allah ubangiji ya cika ladansu ko da cewa ba zan faɗi sunan kowa ba dole in faɗi sunan a alhaji abubakar aboki na makwabcin masallacin nan da kuma dr ashiru ɗaya daga cikin likitan nan da kuka gani kun sha ganin abin da suka shayi a buga littattafan a sai littattafan a kawo a zo a raba sun yi amfani da dukiyoyinsu da yawa alhaji yusuf a wabi da sauransu waɗanda duk na san su amma allah ya fi mu sanin su allah ya san kuma waɗanda duk ba mu ambaci sunansu ba yan uwana dukkan ku allah ya saka muku da alkhairi allah ya saka muku da alkhairi allah ya saka da alkhairi don haka yanzu za mu ɗan saurari jawabai kamar guda biyu ko guda uku ɗaya daga a madadin malamai na zan sa zan roƙi malam sha'aya uyusha ya zai gabatar da jawabi sana madadin abokai kuma zan gayyaci dr hamza abubakar ya yi jawabinsa sannan daga baya kuma sai mu bar filin mashi shugaban majalisin shine shi barista almustapha ya zai rufe mana na gani idan muka yi wannan ya wadatar inshaAllah malam shaya'u oh, bismillah yana daga cikin gudumawar da malam shaya uyo sha'u ya bayar shine wannan littafi da kuke gani ɗaya daga cikin sharhohin wannan littafin ne malam shaya uyo sha'u shi ya bani aron wannan littafi haka ina ikirari cewa wannan littafi na aro ne kuma ina so ku zama shaida cewa gashi yanzu a gaban ku na miƙa masa tun da mun sauke bismillah alhamdulillah wassalatu nabiyina habibuna muhammad bin abdullah wa rahmatullahi wa barakatuh muna wa Allah mun saki godiya da ya kaddara kammala wannan karatu na wannan littafi mai albarka shine littafi na umdatul fiqh na shi muwafaquddin Eh, ibn qudama al-maqdisi rahimahullah tabaraka wa ta'ala wanda shi dan uwa ramma al-doktor al-muhami eh shi ne barista ke al-muhami eh, wanda ya alfaƙi al-mufassir wanda duka waɗannan eh, sufofi ne nasa kamar ta'adudul asama ziyada ala kuma dalal ala sharafin musamman duk lokacin da aka samu yawaitar suna wani kaza ne wani kaza ne to alama ne da take nuna sharaf da matsayi na wannan mai shi wannan sunan shi yasa Allah sarki yana da sunayen da ya fi kowa shi sunan salatu adu wala tuhsa ba wani ya san iyakar sunan Allah wani sarki shine al-ganiyu shine ar-razzaq shine al-malik shine al-qudus sunaye ne ga sunan da wanda aka sanar da annabawa da wanda kuma bai sanar ba duk wanda ya sabata da su to Allah mai sarki ya saka mu da alkhairi wanda babban abin farin ciki ah, da kuma ah, nake kokarin zan dan bayyana shi a nan gurin shine irin wannan ah, falala da Allah mai sarki mar karantar da waɗannan karatuttuka a cikin karamin lokaci daga 2007 zuwa yau a ce an sauke usulun thalasa an karanta littafin allah wajen izini goma kuma a karanta wanda littafi da fiƙihu na umratul fiqh daga farkonsa zuwa karshen sa to ba karamin tawfiki bane ga Allah wani sarki eh, eh, saboda masalolin masu yawa to ya mu dan dai akai shi na kan shi wannan karatun fiqh da aka riga aka yi karatun fiqh a duk bangarorin ilimi na shari'a babu abin da mukallafi yake bukata fiye da shi ba wai babu ilimin da ya fi shi falala ba ko ya fi muhimmanci ba dukkan ulum na addini babu ilimin da kai tsaye yake da dan adam yake bukatar su fiye da fiqh ma'ana shi fiqh shine tashinka zamanka tafiyarka cin abincinka sa kayanka sallarka auren aurenka yankan da zaka yi fiɗa da za a yi abincin da zaka ci duk fiqh yana da cewa a ciki ta wajen halacci ko rashin halacci ya za a yi ko bai kamata a yi ba duk shi ne kiwo da haka duk a ilimin duniya na shirya ba ilimin da ya kai shi faɗi gaba ɗaya rayuwa ɗan adam tana cikinsa eh, ta don haka eh, karanta shi abu ne da yake da wajibi ne wanda ka samu abin da ake bukata na faradil aini a cikinsa don haka eh, ina yi wa malam eh, alarama doktor eh, murna da fatan alkhairi bisa sauƙi wani littafi mai albarka da aka yi a cikin karatukan da aka yi ba fa'ida aka samu ba alhamdulillah yana daga cikin karatukan da nake bibiyar su a daga cikin karatukansa so da yawa mafi yawan lokuta karatukan sai ka samu lokacin da nake da lokaci ake sa karatukan a kafafen kamar a sunna tv da kuma ah, kwanan an fara sa na radio a albarka radio eh, wanda ina ga a ranar ɗin yato ake sawa ma wanda kuma ah, ina ga yau za a sa ko darasi na hudu ko na biyar a bisa tartibin sawa da aka fara yi wanda alhamdulahi Eh, karatu ne mai mahimmanci sosai wanda muna roƙo da fata eh, bayan kammala wannan a ƙara sa wani littafi da fikihu ko a wani majalisi ko a wani majalisi na daban dai eh, saboda tsananin bukata da muke da shi al'umma suna da tsananin bukata da fikihu yana daga cikin karatutukan da muke da bukata da su wanda kuma kusan da an ɗanyi watsi da su musamman a mu duniyar mu ta sunna daga cikin eh, alhamdulillah bai da Allah yi da aka fara sanya karatuka a sunna tv mun ga yanzu alhamdulillah an fara farfadowa da karatuka na fito din akwai darussa masu mahimmanci a sunna tv akwai darussan shi eh, dan uwa malam abakar guta eh, wanda yake na fito wanda da a yawa sun ɗauka shi fito kamar ma ba namu bane kaga wannan kuskure ne da kuma wannan littafi na umdatul fiqh yana daga cikin littattafan da suka karbo sosai ake sauraron su sosai suke fito da matsaloli sosai musamman daga lokacin da aka yi gababe na ma'amalat wannan eh, kusan karatukan babu ma'amalat ina a suna tv da yawa kusan karshe karshen su din naka kalle su a suna tv kuma na ji irin ilkayin da yake da ke cifar da allah ya iya ilka'i isar da sako to allah sa ka da alkhairi mala kuma fatan da nake yi wannan ya zamanto cewa a matsayin ɗaliban ilimi mu zama matashiya ne akan ba wa karatun fikihu muhimmanci wani abin farin ciki dan darasin farko da na ji wanda aka yi aka sa rediyo kwanan na saurare shi gaba ɗayansa mukaddimar da yi a kan matsan wannan ɗin fikihu da kuma menene fikihu to nan zan ce kalma ta da a kan wannan mukaddima ɗin a taƙaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo mana da wannan shari'a gaba ɗayan ta tsawon shekara 23 bayan ya bar duniya shi abin da aka ɗora a kai daga barin manzala sarsa zuwa yau duk abin da ake fi ne kyau amma shi manzala abin da zo shi ne shari'a hadisi da qur'ani sa wani mazahibul fiqh ana kiran su madarisu tafsiriya ne li eh, shari'a al islamiyya madarisu tafsiriya ne kamar in kana so gane menene maganar manzon Allah menene maganar Allah shine kawai karanta madarisul fiqh wanda littafin fiqh shikenan maganar manzon Allah maganar Allah ina ne za ka samu tafsirin ta shine a fikihu a aikace wannan shi ne ma'ana ya sa sabanin malaman fikihu sabani kaza sabani kaza ba wai wata mazhaba ce ko wata shari'a ce mustaqilla ba a'a kawai wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza musamman kuma wani abun ban sha'awa mafi yawan da su su shari'a watan qur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu salama wanda suke eh, eh, abu da kira misali istihadiya su suka fi yawa amma kada iya gurin da ake ijima'i su ne yan kada ba su wuce 30% ba shi yasa aka samu sabani gurin da aka yi ittifaki ba su wuce 30 cikin 100 ba amma inda aka samu sabanin ɗabi'an nusus in ne kawai suka zo da irin waɗannan mafi yawan nusus na shari'a sai ka samu nasi wajen guda 30 baka samu wanda yake eh, kada'i ba duk yawanci in mutamin ne mutamin ne mutamin ne eh, ya karanta mana hadisin isar manzala da ce la yusalli ahadukum al-asr ila fi bani ƙoraiza kaga wannan lafazi ne mutumin zai nufi cewa sauri yake nufi zai nufi cewa kuma kar a sallahi an je can to kaga waɗannan haka ne irin su lasalata ne laqal fata da kitab wannan mutumin ne ina a'malu bin niyyat dukkan su waɗanda za a iya fahimta fiye da ɗaya a cikin su to yasa karanta da yake da muhimmanci sosai wanda mala ya zama wanda shine dan ba ka karanta na farko sai kai kamar na mai littafin akwai na biyu dama tsarin mai littafin shi wani yayi ne na ɗalibai mubtadi'in akwai kuma wannan wanda ya yi shi almukuni ko eh, almukuni shi ne ya yi shi a bisa ruwaya eh, guda biyu sai kuma alkafi shi ne wanda yake kawo ruwaya sama da eh, biyu a cikin littafin sai kuma almukuni kuma wannan fikihul khilaf ne ta haka yi su tartibin akwai umdatul fiqi almukuni sai alkafi sai kuma almuguni duk shi ne wani mafi addini to ba lalle bane ya zama to shi ya bata tartibin littattafan nasa gaba ɗaya bane ya zama da wani dan bane akan sa littafin fiqh dan bane akan san littafin fiqh shikenan ko a nan ko a wani guri yawa ko a nan ko a wani guri amma dan fiqh da ya zama yanzu aka fara saboda tsananin buƙatar mu da shi komai namu yanzu wannan daukar da ake ina duk fiqh ne da warware mana ba hadisi ne da warware mana ba cewa a ɗauki wannan abin a social media a tura a ɗauka a suna tv a tura a sa wannan abun a kanka duk wanda zai bar wani matsala a sanya mana wannan a gaban malam ka zo ka sanya mana in wani zuciya kama kamar aya ko hadisi kawai sai ka kamar aya ko hadisi a shiga qur'ani ko hadisi ba za a samu ba me zai warware mai cewa kawai akwai halaccin a sa wannan a gaba a yi karatu fiki ne shi ne malam canci da ado ya sa hula ya sa wannan kaya duk wanda zai warware mana wani wani ya sa gilas na ba da aran littafin duk fito ne da warware mana ya kawo mun kayana a gaban mutane duk fito ne da warware yana da matsayi Allah ta taimake mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi shak yawo Allah ya saka ma da alkhairi ban sani ba ashe lokacin da ya taso malam ahmad tijjani ya samu isowa inda a ce abin nan na san da zuwansa tun a farko da shine wanda zai wannan jawabi to amma ya bar wakilcin hakan ga shi malam shaya'u allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi saboda muna so mu yi a takaice ne don haka yanzu a madadin sauran abokai waɗanda suke zuwa wannan majalisin uh, dr hamza abubakar zai gabatar da jawabi a madadinsu gaba daya dr usman giya ɗaya da zai iya yin jawabi uh, malam umar shehu aliyu dr inviu da zai iya yin jawabi da sauransu duka ga malam muhammad bako amma duka idan malam uh, hamza ya yi bayani shikenan ya zama a madadin kowa shikenan kuma sai mu ji bayani a madadin kwamitin masallaci shikenan sai mu takaita mu tashi bismillah دكتور حمزة أبو بكر طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bai kamata ce na zauna a wannan kujerar ba wacce take da zafi ga ɗalibi na. dakta barisa ya faɗa cewa wai zan yi jawabi a madadin abokai tun ɗazu in kun lura da muna zaune a nan da su dakta da aka fara magana sai muka wulle ni da dan uwana to amma rashin sa sai da suka zakuro cewa sai dai an abin amma abin da nake godewa Allah shi da kansa ya yi kirari da ma ni ɗalibi ne a makarantar abin da na ji tsoro shine ko an kore ni saboda rashin zuwa na da yawa amma alhamdulillah na da dakta ya mun alfarma an kawo ƙarshen karatun da ni a matsayin ɗalibi ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki shi da kansa daktan ya faɗa cewa malami na da ya jawabi na farko ya yi ne a madadin malamansa ƙofa ta biyun da ya bar mu wanda nan na shiga shine babu wanda aka ce a matsayin ɗalibai zai yi jawabi da haka ni in kunya da ina jawabi ne a madadin yan uwa ɗalibai na majalisin nan abin alfahari ne gare ni da ni aka fara karatun nan ranar farko alhamdulillah sai dai matsala ta rashin himma da kuma rashin zama wasu lokuta da dama bana na aka yi karatuttuka amma dai da yawa wasu nasan za su min shaida cewa ni ma ɗalibi ne a makarantar kuma alhamdulillah profesa bai korin daga makarantar ba prof a madadin sauran 'yan uwa muna godiya da fatan alkhairi gare ka cikin rayuwa gaba ɗaya lallai ba lokaci ne na ta jawabi ba malam ya riga ya duka abin da ya kamata ah, illa kawai ƙara jaddada godiyarmu a madadin dukkan al'ummar musulmai da suke magana da hausa a kusa ko a nesa na irin alkhairin da ya dasa ba wai ta hanyar wannan karatun ba kawai wani lokaci mutum yakan yi abin da shi ya faɗa mana inda karatun ya je iya abin da ya sani ne shi amma tasirin karatun ya wuce wai ka saurara ka ji umdatul fiqh a wajen dakta kawai wannan karatun ya buɗe kofa ne na wasu abubuwa da dama da shi bai san ina abin ya tsaya muna fata Allah ta'ala ya saka da alkhairi ya ƙara albarka cikin rayuwa ya tsawaita mana kwanansa ya yawaita mana irinsu cikin al'ummarmu yan uwa kamar yadda na faɗa ba dogon jawabi ba ne amma dai ɗaya daga cikin hanyar da za mu nuna godiya gare shi shine amfani da abin da ya karantar da mu sannan da ƙoƙarin kuma me yaɗawa dama ka'ida an sasam ya ba mu ita da yuballighu shahid min al-ghaib so mu ne yanzu wanda suke muna nan din sai mu kokarin da za mu yi wajen isarwa gaba ɗaya daga cikin fa'idojin da nake so in ƙara jawo hankalin 'yan uwa ga sauraron karatuttuka irin wannan a wajen malamai 'yan zamani irin wannan duk karatun nan yana nan dama amma fa'idar da za ka samu daga sauraron karatu daga malami irinsa mu'asir wanda ya san zamanin yau din ya kuma san shari'ar ya kuma san abin daga mabubbugarsa ya bambanta daga dukkan wani nau'i na karatu da muke da shi galiban wuraren mu karatuttuka ne na zaure ko kuma karatuttuka na aji ko ko karatuttuka na malamai irinsu da suka ƙoshi da karatun kuma suka san zamani malamanmu na zaure Allah ya saka musu da alkhairi suna nan suna ƙoƙarinsu amma za ka iya sauke littafi sau goma daga wajen su, baka samu fa'ida da fahimtar da ka samu a karatu irin wannan sau ɗaya ba saboda galibi su abin za su maka shine su karanta maka su fassara maka irin yadda aka ba su shi amma su kuma irin karatun su profesa za su karanta su fassara maka sannan su bujuro maka da shi amma hanga irin ta zamani ina tuna lokacin da muka yi karatun babu zakat ya yi kokarin hatta ba da conversion na in an yi magana cewa zinare to me zinaren nan sannan a kimar kuɗi irin na najeriya nawa ne zai kama lissafin zakar na. ina tsammanin uwa za su na da wannan in ana maganar diya zai faɗa maka diyar nan raƙuma ɗari ne ko dinari kaza ne to nawa ne zai kama kimarsa a kuɗinka na najeriya wanda watakila za ka samu karatuka da dama ba za ka samu irin wannan fa'idar ba matsala ta biyu shine matsala ta wanda suka saba karatu a zaure za su ce karatu nan da an saba ina tuna wani malamin na zaure zama ba za ka miƙe kafarka ba dole ka tankwashe kafa akwai ladabi akwai tarbiya akwai kaza kaza har yana da wani abu da galibi yake fada kana dan goce zama zai ce dan haya takabbur ne <laughs> mun san me haya takabbur din wai haya islam abin da yake cewa shine yara ba san ko ba sun je haya islam ta bata sa kora musu girman kai da kaza kaza kaza akwai tarbiyya cin alhamdulillah kuma muna da tarbiyar ana amma lallai abin da yake na abin da kira ga sauran yan uwa na ɗalibai shine riko da tarbiyyar karantarwar da ake mana lallai karatu idan babu tarbiyya baya albarka sosai muna da kyakkyawan zato tarbiyyar da kob ya samu ya sa albarka cin abubuwan da yake cikin rayuwarsa kuma ba wai a karantar wannan ba kawai a wurare da dama lallai duk wanda yake bibiyar rayuwarsa ya san cewa Allah ya yi albarka ga wannan dan taliki so mu yi kokarin koyi da irin wannan tarbiyyar tarbiyya ta karatu tarbiyya ta mu'amala tarbiyya ta rayuwa gaba ɗaya sai Allah ya albarkaci abin da muka samu haka a madadin yan uwa prof da sauran dukkan malamai da ka ambata muna ƙara godiya tare da fatan alkhairi gare ka da iyalanka da zuriyarka gaba ɗaya muna fata Allah ya ƙara yawaita mana rayuwarka ya ƙara albarka cikin rayuwar gaba ɗaya yan uwa sai mu kokari mu ƙara himma roƙon ƙarshe na san an riga na amma zan sake maimaitawa dan jama'a su shaida prof ba ma fata a ce karatun nan ya tsaya daga yanzu in zai yiwu muna fata a ce yau din an faɗa mana wannan darasi aka wannan littafi za a sa mana gaba kuma gobe ne za a ci gaba da karatun ko rana ya ce ne jama'a kun yarda da wannan roƙon to wannan shine roƙo na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka wa Sheikh Dr. Hamza Abubakar da dukkan alkhairi ina gani yanzu jawabi na karshe. shine jawabin da barista al-mustapha suleiman hassan zai yi a madadin kwamitin masallaci da dattawan masallaci da kuma majalisin eh, da kuma majalisin gaba ɗaya gafa ta malam tafaddal mashkuran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya jama'a a ah, kamar yadda malam ya yi ta bayani ni na fi kowa murna da ganin wannan rana kamar yadda ya riga ya bayani ba sai na maimaita ba ah, da fari dai tukuna za mu fara godiya ma ubangiji subhanahu ta'ala da ya ba mu iko juriya har ya zuwa yanzu ana zuwa karatu na duran da za a yi karatu malam dai ba mu shonu ni abin na ban mamaki sau da ka shiga masallacin nan sai a ce mun yau da karatu lokaci ba da sai na zo da dab magariba ne sai in ga an fara zuwa mashin sai ga kafin lokacin da aka yi sallar magariba sai ga kamar sau uku hudu saboda ba san man da zo ba amma kafin a fara karatu lokaci ya ka don anan yawanci kan yi nazari gaskiyar magana wasu abubuwa anan suke tasowa sai ga masallaci ya ciki to Allah ya saka alkhairi mana kuma babban mu daga ubangiji muna isar da sakon gaisuwa da jinjina da Allah ubangiji a sheik isa yalwa gashi a nan masallacin mahaifi ga malam da yake Allah ubangiji ya ba shi 'ya'ya na gari kuma ya ba su tallafi na addu'a da kuma karfafa gwiwa duk lokacin da za a yi karatu irin wannan nakan tafi jifa-jifa tafsirin malam dan samu mahaifi yana na a gefe yana ji karatu ba duk cikin dattaɗin da ke faɗa ba dattijin da ya wuce kamar mahaifi idan mahaifinka ya riga ya baka stam musamman kuma gashi na da sani gwargwado to alhamdulillah kowa ma ya taka ya wuce in dai shi ya riga maka stam a short notice ina tsammanin watakila ban sani ba ko malam ya faɗa wa mahaifin ko bai faɗa masa ba amma jiya kamar ki so in faɗa wa malam ne yanzu da ya tashi a nan ya yi roƙo wancan muri gashi na daga alhaji mai shanu na gaya masu ce masa muri gashi wannan ai <laughs> kuma ya amsa ma amma da mu zo gaba kaɗan muna gamawa sai muka shiga mun tafi da ni da alhaji rabu abdulkadir eh, da alhaji abba da wasu dai daga cikin 'yan kwamitin wannan masallaci da kuma 'yan kwamiti na wannan majalisi shi malam mun ɗauki shi don na taɓa masa waya ni kira shi ni ce malam ni fa an shugabatar da ni cewa ga mu nan da mu zo mu zo mu ce ka ci mana gauratu ya ce a'a wannan ba sai an zo ba in ya zo masallaci karatu kawai shi kenan a faɗa masa magana ya ƙare yana da ƙarfin gwiwa kenan to da na zo muka sake mitin suka ce gafa abinda malu suka ce a'a al ilmu ya'la wa la yu'la alai haka ne ku ko na hun na bai tafi daidai bane ku gyara mu fa. ilimi dai shi ke ɗaukaka ba a ɗaukaka a kansa kuma gaskiya ne imam malik ya yi da wannan wannan malamin su ga suna a majalisin shugaba da ya je to abin da ke akwai dai ko da aka zo masa kai abin da ke akwai dai malam ya amince insha Allah ta'ala zai mana bayani da bakinsa don ba ni ne maganar karshe ba shi zai faɗa mana abin da next line of action kai dai babban gode da nake shine alhaji mai shanu na nan alhaji rabu ma na nan ƙwarya ce kawai na buɗe yanzu muke ɗan tattaunawa da shi kus kus kus kus sai na ce masa ya ce masa lele kai lele kai lele ka ce masa ya ce masallaci alhamdulillah kuma yana ta farin ciki na ce ai alhamdulillah na gaba abinda kuka saba yi yanzu dakin da ka mana ya sauka har can a gidan sama don mata suna son karatu kawai abinda na gaya masa kenan ce abinda muke so kenan ya duba ya duba bai ce ufan ba amma na san ya ansa da ai da ai filas ne kawai a dakin wannan masallaci babu riki da kowa ta nan fili daga nan har bakin hanya filin masallaci ne saboda haka ko baki harabar da aka yi filas din suka aka samu babban hol a sama wanda yake karatu ta dai kara buduwa wanda wannan ba wani abu ne a gurin su ba insha Allah ta'ala mun san irin aikin ah, ba sai na faɗa wanda zaki Allah wala zaki Allah ahda ba za mu wani ah, yabo ga kowa ba amma dai dole kamar malam kullun ka faɗa wanda bai gode hadisi ne wa mutane ba ba zai gode wa Allah ba wannan abin da ya assasa din duk abin da ake yi ya samu goyon bayan yan uwansa ba boye ba gaskiya ne suna taimakawa wannan masallaci sosai sosai kuma bayan raya masallaci ba raya masallaci kaɗai ba suna raya masallata amma masallatan ba. kuma muna roƙon Allah ubangiji ya kai musu wannan mizani kuma su ci gaba da haka wannan kyalli da shawarar da kuke gani ke yi duka muna kokari a dan wanki a dan share amma sukan kawo mana sabbin abin sun ga abu ya fara sai a canja sabi ba dan kamar sun da ba su a faɗi sunayen su ba ba zan faɗa ba amma dai suna yi don haka muna godiya Allah saka musu da alkhairi ah, na biyu ku yi haƙuri shine wato a gaskiya ba magana wasa ba malam shi yana cewa muna yana ta mana godiya ta mana godiya a gaskiya fi sabilillahi mu a gurin mu ba fa shine zai mana godiya ba fa wannan godiyar nan fa ba shi bai kamata ya kai dai gode ma Allah din Sa'an nan kuma ya gode ma mahaifa mu ko dole mu ne za mu gode masa kuma mun gode kuma muna roƙon Allah ubangiji ya sa aljanna mu koma ga malam da zuri'arsa gaba ɗaya ya haɗa mu gaba ɗaya da iyaye da ƴaƴa da zuri'a ubangiji Allah ya sa aljanna firdausi mu koma gare mu abinda muke nema a duniyan nan na alkhairi Allah tabbatar mai bamu nasara abinda muke tsoro na sharri Allah ubin ya kaɗe mana su waɗannan fitintun da ke fama da su muna tawassuli da wannan aiki ubangiji Allah ka yaye mana su ka tsirar da mu da iyalanmu da garuruwanmu da inda duk musulmai suke duk wasu waɗanda suke da hannu a cikin waɗannan kulle-kulle ko mutum ya kamata ya yi bai yi ba ko mutum bai kamata ya yi ba ya yi daga masu aikata wanda masu taimaka musu ubangiji Allah bar maganin su Allah kai ka san su wallahi mu san su ba kai ka san su kai mana maganin su ka mana lafiya da zaman lafiya cikin al'ummar musulmai musamman arewacin Najeriya wannan karatu kuma malam ya gaya mana abubuwa da yawa wanda mun razana amma da ya ce da muka je gurinsa muka ci muka yi roƙo ya ga mun yi masa muzurai ga alhaji da boya ya gari na a gefe can ga su alhaji abba muka duba mu mun ga duk almajirai suna zaune kamar mun muka zauna kan kujera domin kamar yadda ke faɗa ya ce <laughs> mun je kamar mun je ya ce mun ne kamata mu musa ba wai mu zo roƙo ba muka ci in mm, to muka roƙo muka zo amma dai muka yi muzurai ya gaya mana abubuwan da ke gaban sa wanda har muka zuce mu har yanke muna gani kamar da a fasa mu canji to amma roƙon da muka yi muka ce malam mun baka dama ne tunda ka amsa mana ka ce umarni ma kawai kamar mu baka to ba mu ni ba mun roƙa da abu biyu na ɗaya kai ka san me ya kamata ka sa mana a nan saboda ba zan manta ba kamar yadda ake faɗa lokacin da muka karatu mu na analog ne jama'a ni ba malami bane analog ne irin wanda ke faɗa mu je mu dan kwasa gwiwa din a gaban malamai irin sa muka dan taba kaɗan sai muka ajiye karatu yawa sai muka zo muna zuwa muna shiga cikin masu karatu ban yi wani karatu ya kace wannan nan dai zaurin ne shine kuma analog ne shi nasa digital ne yawwa diesel ne nasu har da su gasu su malam to don haka na ce masa ya sa mana littafi abin da ya ga ya dace shi dai duba ya mana mun karɓa hannu biyu domin malami ba zan manta ba muna karatu littafi shi malami kuma wani abin mamaki a wancan lokacin karatu ke faɗa na zaure din malami fa shi zai ɗauki littafin ya saya baka ya ce ka yi karatu malaman yanzu <laughs> ya ake sai ga akan abin da ko da yake ba na ce dole ne ka nemi haƙƙinka don zo zamani ya canja dole ka nemi haƙƙinka amma malamin na zaure da sai sai ce to ka wannan to wannan da ka sa ba baka isa ka ce malami ga abin da ka sa ba ko baka isa wallahi ga littafin da da ka sa kuma sai ya dauko littafin ya baka don haka wannan tarbiyyar da aka ce mu dinga yi mu tafi a kaɗin nan shi nake kai dole ne ya zamanto malami sun menene ciwon mu ya fi mu sanin ciwon mu saboda shi ya san inda muke da matsaloli to me da a yi don haka muna roƙon Allah malam muna roƙon Allah ya taimake mu ya daidaita ka abin da duka shaida shi muke kai sannan kuma sai roƙo na biyu in ba a samu kowane sati don karatun sun maka yawa kowane sati a mana bibbiyun ba to a mana sati kowane sati da ɗaya tunda Allah ya saka na zuwa Bauchi don a Kano ana ta jaye jaye da shi ne a can wurare daban-daban biyu ma an yi rikici da su ɗalibai suna son karatu shi kuma ya ce shi akwai wani malama karin kuskure ya ce naqil fu'adaka haizu ita bin hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kan manzilin fil ardi awi fata wa haninuhu aban li awwali manzili to ai nan din nan malam awwal manzili kenan mu a gurin mu <laughs> saboda haka mu muna roƙon Allah muna godiya muna roƙon Allah ya taimake mu ya da taɓa zuciyanka duk sauran inda ka sa karatun su yiwu karatun sa'annan wannan ɗin ma kuma shi ma ya yiwu sati sau biyu ko sati sau ɗaya ko a wata sau biyu amma dai a samu karatun nan kada ya tsaya kuma abin da ka ce shi ya kamata a yi shi muke kai Allah ya saƙa maka da alkhairi kuma masu wannan karatun a nan suke bi karatun. ubangiji Allah saka muku da alkhairi da wannan goyon ba da kuke mu duk wanda muke tare da su da wanda muka bata musu rai su yi hakuri tsarin kenan don akwai wanda ya zo ce min ma an zo ana rufe kofa ana ana generator na kara don zai sai da aka dai zin din waɗannan issues din har alhaji da muke cewa to kawai sai dai sound proof ne to kuma bamu da gurin ajiyawa in kaga yanzu aka gidan saman nan da mu samu gurin da za mu ajiye generator a gefe wanda almajiran su shigo ciki sannan kuma ga karatun kuma ya ƙara buɗuwa sai ya zamanto majalisi cin Allah ubangiji ya yarda sai illa masha Allah muna fata bayan ka su Abdulrahim da shawarar su zo a ci gaba ya zama dorawa ake dorawa ake mu ma almajirai kuma mun kare mu koma gurin iyalanmu da Allah ga musu karatun nan kuma sunna TV kamar da ka faɗa Allah ya saka mu da alkhairi amma sunna TV na na na na na special people ba na waɗansu 'yan ana gani ko ina amma a talakawa irinmu a nan kusa-kusa 'yan tsiraru ne masu gani saboda muna da fitintinu a na talabijin da yawa wanda yake ga kalle-kalle kala-kala saboda haka suna tv su a mai shi a baya don haka lalle ne kuma har yanzu bayan suna tibi suna yi kamar wanda ya fara sawa a rediyon nan mu samu kuma ƙarin waɗansu wanda su ko albarka alhamdulillah DRC muna kawo muna ta kun Allah da ta sake wa yadda take da a sa su a guri sannan kuma a samu ko da a Globe FM a samu lokaci wanda da a dinga sawa ana gutsura shi karatutukan da malam yayi suna lungu wallahi idan suka fito da mu da mu samu natija mai yawa don haka muna roƙon Allah malam Allah da ya saka da kai bangiji Allah ya saka da aka gama wannan lafiya ya sa sauran ayyukan kuma su amuri lafiya muna roƙon ƙarshen al'amarin mu ya zama alkhairi ne sa kuma ya zamanto aljanna ce kuma Allah sa karshen ya zama mun cika da la ilaha illallah kuma Allah sa kamtu alkhairi khairul kalama qalla wa dalla an kalamu fi ba'd wa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mallan Allah sa kamtu alkhairi jazakallahu khairan mallan Allah sa kamtu alkhairi Allah sa kamtu alkhairi alhamdulillah na'am to alhamdulillah mun zo karshe kafin mu yi sallah za mu roƙi malaminmu sheikh ahmad tijjani ya zo ya rufe mana wurin da addu'a hadisin abdullahi bin umar na cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ya ce ya ce duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a majalisinsa in ya zo tashi yana yi wa sabansa addu'a da Allahumma qsim lana min khashyatik kama taqulu bihi bainana wa na ma'siyatik da wannan ne Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz yace sunna ce idan musulmi sun haɗu sun taru to in za a tashi a rufe taron nan da addu'a irin wannan da haka shi yasa muke so malam ya zo ya mana wannan addu'a maganar da aka yi dangane da ci gaba da karatu in Allah ya yarda na amsa za mu ci gaba ah, idan allah ya kai mu nan da zuwa wani lokaci za mu tattauna yaushe ya kamata mu fara tun da dama muka ɗan yi hutun ƙarshen shekara ai yanzu ma za mu ɗan yi hutu kaɗan sannan daga baya sai mu zo mu ci gaba amma in allah su yarda na riga na gamsu dama abin da nake cewa shine a nan bauchi akwai bukatar mai da da na yi niyya zan mai da karatun masallacin atbu to amma na gamsu da cewa za mu ci gaba da yi a nan su atbu zan ci gaba da basu ranar juma'a kadai wannan kuma zai zama inda ina nan in allah ya yadda za mu ci gaba da shi a karatu na kano shi kuma zan sayan da zan yi ina ga zan iya insha allahu shi zan sa musu ranar talata da laraba lokacin da nake can sai in sa abin da ya sauka muna dai fatan ku ci gaba mana da addu'a allah ya ba dama dan abin da muke da shi na lafiya a yanzu mu amfana da shi wajen yin abin da za mu iya saboda amfaninmu a nan duniya da kuma lahira na fi tsammanin cewa insha Allah za mu sa littafin bulugul maram min adillatil ahkam wannan littafin bulugul maram da a kano ne na lainiyar zan sa shi amma gaskiya na fi ganin cewa nan ya fi bukatar in sa shi littattafai guda uku ne dama na yi tunani ko shi littafin bulugul maram ko kuma littafin muntakal akhbar na ibn taymiya baban eh, ibn taymiya kakan da kuma ko kuma littafin al-muharrar fil hadith to amma na tambayi shawarwarin mutane da yawa littafin da muntakal akhbar da kuma al-muharrar babu shi a kasuwa ba a samu so an dan sha wahala mutane da yawa akan samun umdatul fiqh to gara mu samu littafin da kowa yana da irin shi shine bulugul maram na yi niyyar ko ya zama umdatul ahkam amma umdatul ahkam shine wanda muke a atbu kuma umdatul ahkam hadisan da suke ciki takaitattu ne don haka ina gani kamar littafin bulugul maram din ya fi cancanta to amma dai zan yi har yanzu ban gama gaskiya tuntuɓa ba da kuma istikhara a kan ƙarshe wani littafi ne na dai baku hint ne don ku ji tsammanin littafin da nake ji cewa za mu yi sannan daga ciki ina duba yiwuwar kuma mu yi tafsirin alkur'ani tun da na gaya muku cewa akwai bashin da ake bin mu na kwantai ɗin karatun da muka yi lokacin da nake limanci a masallacin ƙaura kafin daga bayan koma atv wannan lokacin ba a yi rikodin ba an yi rikodin da audio cassette ne na rediyo to amma da yawa daga ciki sun bata babu video an fara yin video ne bayan na dawo atbu shi kuma daga ayatul kursi ne to da haka ya zama bashi a ce mu fara daga fatiya mu gama wannan kuma karatun shekara biyu ne na azumi da haka na tsammani cewa wannan da shi za mu fara a farko tuku, mu sauke wannan nauyin kafin daga bayan mu sa littafi don duk waɗannan suna cikin abubuwan da nake istihara a kai da kuma tuntuɓar shawara ba mamaki in zo in ce muku za mu fara tafsirin ne sai ya zama bulugul maram din in mai da shi kano ba mamaki kuma mu gama wannan kafin daga baya mu yi bulugul maram din ba mamaki kuma ya zama shi wannan tafsirin ya zama atb zan rika yi ranar juma'a idan ina nan ɗalibai suna nan nan kuma mu fara bulugul maram din duk dai kawai da ya nuna muku ne cewa in allah ya yarda na amsa mun fara kuma za mu ci gaba in allah ya da wannan karatun ba zai tsaya ba wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta malam a zaune za ta kishe ku a tsaye na to na sai na tuna alhaji muna masa addu'a alkhairi ya mana alkawari insha Allah ta'ala da a sa lasfikoki wanda suke gamsassu wanda ba za su kama da matsaloli ba insha Allah ta'ala a wannan masallaci kuma insha Allah ta'ala dai aiwatar in Allah yadda saboda ka Allah ya saka masa da alkhairi kuma ubangiji Allah ya bashi ikon aiwatarwa kuma kuma Allah ya bamu ikon kare su ɗaya daga cikin yan kwamiti mu ne tun nan da aka kaba wannan masallaci ke cikin original yan kwamiti na masallacin nan alhamdulillah salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to kafin kafin addu'a akwai bara ah, amma a takaice an gama dukkan jawaban da ya kamata a yi allah ya saka da alheri na san anan ina da shaidu wanda za su ba da saida cewa ranar farko da aka bude karatun wannan littafi da ni aka fara kuma yau ranar karshe gani da ni aka fara da haka idan za a ba da ijaza na <laughs> ɗalibai to a dole a sani a ciki don na makaranta ta ranar farawa har kuma graduating ga shiga kanan hanganka shi kenan tsakiyan a yi shuru a bara eh, tun da ba rokol ake ba to alama kasimla na mina khashiyar ta kama ta bihi bai na na bai na ma'asi wa min ta kamata ta ballugu na bihi jannata wa min alikin ma ta hauni bihi alai na masa'iba duniya wa mati ina Allahumma bi asma ina wa abasari na kuwati na ma ayyata na wa ja'al hulwari wa ja'al sa'ara na alaman zalamana wa nsirna alaman adana wa la ta ja'al musibata na fi ta ja'al duniya akabar hammina wa la mablaga ilmina wa ta sallid علينا بذنوبنا من لا يكافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك